daga nan tehran radio voh hausa ke magana بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau alhamis kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau wanda sunusi inuwa wunci zai gabatar daga nan sai shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su labaran duniya da farko ga kanunsu kai hari da makami mai linzami a kusa da cibiyar makamin nukiliya haramtacce kasar isra'ila idan ta yi watsi da batun cire mata takunkumi sannu a hankali sojojin kasar yaman sun kai harin mayar da martani a kan sansanin sojan kasar saudiya to yanzu ga cikakkun labarin an kai hari da wani makami mai linzami a kusa da cibiyar makamin nukiliyar haramtacciyar kasar isra'ila kafafen watsa labarun 'yan sahiyoniya sun ambaci cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa masu karfi a yankin naqab yayin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka ce makami ne mai linzami da aka harbo daga kasar siriya ya faɗi a yankin radiyon sojan haramtacciyar kasar isra'ila ya ce abin da ya faru a yankin na na ba shi da alaƙa da yankin gaza domin yankin da aka ji jiniyar gargadi ta tashi a cikinsa shine abu kurainat da ke kusa da daimuna majiyar sojan 'yan mamayar ta ci gaba da cewa sun hango makami mai linzami da aka harbo daga ƙasar Siriya wanda kuma samfurin da ake harbawa ne daga ƙasa zuwa sama shine kuma wanda ya faɗi a kusa da cibiyar nukiliya ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a daimuna bayan wani lokaci kankane sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai hari a kusa da birnin damascus sai dai sojojin Siriya sun kakkaɓo mafi yawancin makamai masu da aka harba 'yan sayoniyar sun bayyana abin da ya faru da cewa wani yanayi ne da ba a saba da shi ba kami mai linzamin da aka harba daga sirya da ya ci kilomita 250 kafin ya fadi a kusa da cibiyar makaman nukiliyar haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani labarin da jaridar haras ta 'yan sahiyoniya ta buga ajiya ta ce wasu abubuwa masu karfin gaske ma sun fashe a cikin masana'antar ƙera makamai masu linzami. a kusa da birnin Kudus. Iran ta yi watsi da batun cire mata takunkumai sannu a hankali. Tashar talabijin ɗin Press TV ta ambato ta majiyar gwamnatin Iran tana mai bayyana ƙin amincewa da batun cirewa ƙasar takunkuman da aka ƙaƙaba mata sannu a hankali. Inda ta bayyana cewa dole ne a cire takunkuman baki ɗaya a lokaci guda. iran da ta ya gargadin cewa matukar tattaunawar da ake a vienna babban birnin ƙasar austria ta kauce daga manufar da aka tsaida to za ta fice daga cikinta an buɗe tattaunawar ne dai a tsakanin iran da ƙasashen da suke cikin yarjejeniyar nukiliya domin tattauna hanyoyin da za a cire wa iran ɗin takunkuman da aka kakaba mata a zamanin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da ya faɗi a zaɓe. To kuna ta da rado biyo Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. 'Yan hamayyar siyasar kasar Chadi sun kirayi Faransa da ta guji tsoma baki a harkokin cikin gidan kasarsu. Jami'un adawan na kasar Chadi sun bayyana matsayarsu a kan halin da kasar take ciki bayan rasuwar shugaban kasar Idris Deby da kuma naɗa ɗansa Muhammad Deby Itno da aka yi a matsayin magajinsa. kakakin jam'iyyar adawa mafi girma wanda ya magana da sunan jam'iyyun adawar kasar muhammad bishara ya bayyana cewa a matsayinmu na jam'iyyun adawa muna yin kira ga al'umma ƙasar chadi da kada su bi duk wani umarni da ya fito daga majalisar rikon kwarya ta soja wacce ba ta bisa doka da ka'ida sannan kuma su zama masu sanya idanu akan abin da yake faruwa na kwace mulki muhammad bushara ya buƙaci mutanen ƙasa ta chadi da su yi watsi da dokar ta ɓaci da aka kafa ko hana kai da komowa bugu da ƙari jami'in adawar na ƙasar chadi sun kira ƙasa faransa wacce ta yi wa chadi mulkin mallaka da ka ta tsoma bakinta a cikin abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa ƙasar ta chadi tana cikin wani yanayi da zai iya haddasa dambarwar siyasa wanda hakan yake iya jefa ilahirin yankin sahel cikin hatsarin masu ikirarin jihadi misal la'akari da rawar da sojojin chadin suke takawa wajen fada da 'yan ta'adda sojojin kasar yaman sun kai harin mayar da martani a kan sansanin sojan kasar saudiya kakakin sojan kasar yaman janar yahaya Sare ya sanar da cewa sojojin yaman sun kai hari da jirgin sama maras matuki a kan sansanin sojan saman saudiya na sarki khalid a yankin hamis mushait janar sari wanda ya rubuta sako a shafinsa na twitter ya kara da cewa jirgin san maras matuki ya sauka daidai inda aka tura shi ba tare da kuskure ba har ila yau kakakin sojan na yaman ya ce har da suke kaiwa a cikin saudiya yana zuwa ne dai a matsayin mai da martani akan hare-haren wuce gona da iri da saudiya take ci gaba da kaiwa yaman yanzu dai an shiga shekara ta shida da saudiya ta kafa kawancen yaƙi a kan ƙasa da al'ummar yaman dubban mutane ne dai a ƙasar ta yaman suka rasa rayukansu sanadiyar yaƙin yayin da wasu dubun dubata suka jikata to ƙarshen labarin duniyar kenan. madalla mustapha adam kidan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin mulamu jaridunmu na yau jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Barkamu da sake saduwa a cikin mu na muleka mu na yau inda a yau za mu leka jaridu na Afirka da dama daga ciki akwai Egypt Daily ta kasar Masar sai kuma Sudan Tribune ta kasar Sudan akwai Premium Times ta Nigeria, da kuma Leadership ita ma ta Najeriya. Za mu fara da jaridar Egypt Daily wacce take cewa Prime Minister kasar ta wato Masar Mustapha Madbuli ya bada umarni a jiya Laraba akan a kafa kwamiti wanda zai gudanar da shirye-shirye shirye na mai da 'yan kasar masar zuwa kasar libya don ci gaba da ayyukansu a can a ranar talata da ta gabata ce dai madbuli tare da wasu ministoci suka kai ziyara birnin tripoli na kasar libya inda suka gana da sabon shugaban kasar ta libya wato abdulhamid beibe inda suka tattauna har ma suka sanya hannu a kan yarjeniyoyi guda goma sha ɗaya wanda suka hada da sifiri da gina gidaje da da kuma wasu ayyuka na cigaba a ƙasar ta libya har ila yau wannan kwamitin zai ba da dama a shigar da kayakin ƙasar masar zuwa ƙasar libya don sayarwa har ila muna tare da jaridar egypt daily wacce take cewa kamfanin magunguna na kasar wato china ya amince ya ba wa gwamnatin kasar masar damar samar da allurar rigakafin nan na sinovac wato na covid-19 a kasar ministan lafiya ta kasar masar wato hala ziyad ta bayyana cewa kamfanin samar da wato allurar rigakafin cutar corona ta sinovac ta kasar china wato vaxira za ta taimaka wa wani kamfanin samar da magunguna a kasar masar don samar da rigakafin cutar corona ta sinovac a kasar masar zainab ta kara da cewa wannan zai ba da dama a samar da allura a cikin gida wato a kasar masar inda za a samu a wadatar da kasar zai wadatar da kasar daga wato shigar da allurar rigakafin cutar corona daga kasashen waje firayim ministan kasar ta masar wato mustapha madbuli ya halarci taron sanya hannu tsakanin kamfanonin biyu na kasar china da kuma wato na kasar masar don samar da wannan allurar rigakafin na cutar corona daga nan sai jaridar sudan tribune wacce take cewa gwamnan lardin darfur ta yamma wato muhammad aldoma ya shelanta babban birnin jiharsa wato Elginaina, a matsayin wato yanki wanda yake fama da annoba don haka ya buƙaci gwamnatin tarayyar kasar ta taimaka don ganin an taimaka wa 'yan jihar wanda suka fada cikin tashin hankali sanadiyar rikicin kabilanci a jihar a ranar uku ga watan Afrilu da ya gabata ne aka yi ta rikici tsakanin kabilun larabawa da ake kira rizaget da kuma wata kabila masalit inda ya kai ga kashe mutane 144 da kuma raunata wasu 233 har ila yau dubban ɗaruruwa suka rasa gidajensu kafin haka dai shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya na ƙasar ta sudan wato abdulfatah alburhan ya kai ziyara aiki zuwa zuwa yankin na darfur na yamma inda ya gane wa idanunsa abubuwan da suka faru kuma har sai da ya bar ministansa na cikin gida wato izuddin ashek a garin na aljunaina don ganin cewa ya aiwatar da wani abu wanda zai sake dawo da zaman lafiya a yankin na darfur ta yamma daga nan sai jaridar premium time ta najeriya wacce take cewa kamar sauran shugabannin kasashen duniya shugaba buhari na najeriya ya ki bayyana ra'ayinsa don dangane da wato jingine kundin tsarin mulkin kasar chadi wanda sojojin kasar suka yi bayan mutuwar shugaba idris debi da kuma zaben ɗansa a matsayin wanda zai mai gurbinsa bayan mutuwar shugaban dai a fagen fama tare da 'yan tawaye na ƙasar ta chadi dan idris debi muhammad idris debi ya ɗare kan kujerar shugabancin ƙasar na wucin gadi sannan ya ba da umarnin wato rufe majalisar dokokin ƙasar a kundin tsarin mulkin ƙasar chadi dai shugaban majalisar dokoki ne ya kamata ya karbi shugabancin ƙasar na kwanaki 40 kafin a gudanar da sabbin zaɓuka amma bayan da sojoji suka kwace iko bayan mutuwar shugaban kasar suka jingine kundin tsarin mulkin kasar sannan suka rufe majalisar dokokin kasar shugaban kasashen duniya da dama sun gabatar da taziya kan mutuwar shugaba debi amma ba su yi magana dangane da jingine kundin tsarin mulkin kasar ba daga ƙarshe sai jaridar leadership ta najeriya wacce take cewa ɗan sandan nan wanda ake kira derek chauvin a yankin minneapolis na ƙasar amurka an yanke masa hukuncin zaman gidan yari bayan da aka same shi da laifin wato kisan george floyd a shekara ta 2020 a ranar 25 ga watan mayu shekara ta 2020 ne dai derek chauvin tare da wasu abokan aikinsa ta 'yan sanda a minneapolis suka kama george floyd kuma wato chauvin ya sanya gwiwarsa akan sarƙan wuya george floyd har na tsawon minti tara da sikan 29 wanda ya kai ga rasa ransa da kuma ta da hankali a dufaɗin ƙasa ta amurka dangane da yadda 'yan sanda suke kisan baƙaƙen fata a ƙasar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na mileka jaridunmu na yau a huta lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau tare da sunusi ina wunte duniyar mu a yau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 jaridar washington post ta watsa rahoton cewa hukumar leken asirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi nasarar kaddamar da harin wuce gona da iri kan cibiyar makamashin nukiliyar iran da ke natanz a makon da ya gabata amma abin tambaya a nan shin wannan aikin barna da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta aiwatar kan cibiyar makamashin nukiliyar iran zai dakatar da kasar ta iran kan aniyarta a fagen haɓaka shirinta na makamashin nukiliya musamman ta ce sinadarin uranium daga kashi ashirin har zuwa kashi sittin cikin ɗari a matsayin mai da martani kan rashin cika alkawuran da ta fuskanta daga bangaren manyan kasashen duniya musamman amurka da ta ɗauki matakin ficewa daga yarjejeniyar tare da ka ba mata takunkumai jaridar washington post ta watsa rahoton da marubuci max bot ya gabatar kan matakin da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta dauka na kaddamar da harin wuce gona da iri kan cibiyar makamashin nukiliyar iran da ke na natanz da kuma batun zargin hannun gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila a aiwatar da kisan gilla kan babban masanin ilimin nukiliya ɗan kasar iran muhsin faharizade da kuma hannun gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila a shirya makirce-makircen da wasu bumabumai a cikin kasar iran marubucin ya kara da bayyana cewa a cikin jerin hare-haren wuce gona da irin da ya fi zama illa kan kasar iran shine harin ta hanyar wutar lantarki da ya shahara da steve's net da ake zargin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka da hannu a shirya shi a shekara ta 2010 kuma aka kira shi da harin wasannin olympics lamarin da ake riya cewa yayi nasarar lalata bututun tace sinadarin iraniyan dubu daya a tsakanin dubu biyar da kasar iran ta jibge a cibiyar makamashin nukiliyar ta da ke natanz marubucin max bot a nashi ra'ayi yana ganin haramtacciyar kasar isra'ila tana da haƙƙin mai da martani kan jamhuriyar musulunci ta iran musamman ganin yadda kasar ta iran take barazanar rusa haramtacciyar kasar isra'ila tare da kawo ta yana mai kafa misali da jawabin da jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya gabatar a shekarar da ta gabata cewa cewa tsarin sahiyuniyanci kamar cutar daji ce wato kansa mai tsananin cutarwa da za ta kai ga kisa wacce a halin yanzu take cutar da yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka babu kokwanton yaɗe ta tare da rusa ta domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda marubucin baya ganin matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗauka na yin kafar ungulu ga dokokin ƙasa da ƙasa a matsayin laifi yana mai furuci da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar hana ƙera makaman nukiliya tare da yaduwarsu don haka ba ta da haƙƙin mallakar makamin nukiliya sakamakon haka haramtacciyar ƙasar isra'ila tana da haƙƙin aikata duk abin da ya dace wajen ganin ta hana ƙasar iran kaiwa ga mallakar makamin na nukiliya kamar yadda marubucin yake dauke da tunanin cewa matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take dauka kan kasar iran tasirin su ba za su kai ga dakatar da iran daga kan shirinta na bunkasa harkar makamashin nukiliya ba kuma a har da batun kera makaman nukiliya yana mai furuci da cewa tabbas gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta da karfin da za ta iya amfani da shi wajen katange kasar iran daga cimma manufofin fitinta a fagen fasahar makamashin nukiliya marubucin max bot ya kara da cewa kasar amurka da take da karfin soji da zai bata damar kaddamar da harin soji kan kasar iran lamarin da babu mai goyon bayan hakan don haka bata da karfin gwiwar daukan wannan mataki kuma batun cewa gwamnatin amurka ta dauki matakin kaddamar da hare-haren jiragen sama kan cibiyar makamashin nukiliyar iran ko dai domin rusa ta hakan ma ba mafita bane saboda harin ba zai taba kawo ƙarshen shirin makamashin nukiliyar Iran cikin sauƙi ba sakamakon gagarumin shirin da Iran ta yi a wannan bangare. A ƙarshe Max Bot ya bayyana cewa mataki ɗaya tilo da ya rage ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila domin ganin ta kai ga burinta na katange Iran daga mallakar cikakkiyar fasahar makamashin nukiliya ita ce bin hanyar diflomasiya amma hare-haren wuce gona da iri kan cibiyoyin makamashin nukiliyar Iran ba za su taɓa yin tasiri wajen kawo ƙarshen shirin Iran na makamashin nukiliya ba marubucin max bot ya kara da cewa yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekara ta 2015 yana daga cikin hanya mafi karfin tasiri na hana iran saurin bunkasa fasahar makamashin nukiliyar ta musamman tasirin da yarjejeniyar ta yi ta rage yawan uranium da iran take bukata gami da sanya idan masu binciken makamashin nukiliya akai-akai a cibiyoyin makamashin nukiliyar ta har ila yau max bot yana da ra'ayin cewa matakin da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya dauka na ficewa daga cikin yarjejeniyar nukiliya da duniya ta cimma da kasar iran mummunan kuskure ne kuma har ya fi kuskuren da ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta dauka a lokacin george w bush na kaddamar da harin soji kan kasar iraki a shekara ta 2003 saboda siyasar bangare guda da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya dauka musamman haka ba tarin takunkumai a harkar tattalin arzikin iran ba su sanya kasar iran ta mika wuya ba tare da yin kasa a gwiwa kan shirinta na makamashin nukiliya ko tauyaye mata shirinta na karfafa makamai masu linzami ba banda kara azuma da samun gagarumin ci gaba a bangarori da dama musamman faɗaɗa alakar ta da ayyukanta a yankin gabas ta tsakiya. jaridar washington post ta kara da cewa sabanin yadda ake zato matakin da tsohuwar gwamnatin donald trump ta dauka na kakaba tarin takunkumai da kokarin mayar da iran saniyar ware babu abin da hakan ya ragi iran banda kara samun karin damar tallafawa kawayenta a yankin gabas ta tsakiya da kara yawan sinadaran da take tacewa domin inganta shirinta na makamashin nukiliya inda a halin yanzu take tace uranium dinta zuwa kashi 60 cikin 100 sabanin kashi ashirin cikin ɗari marubucin ya kara da jaddada cewa yana da tabbacin cewa takunkumi ba zai iya yin tasiri kan kasar iran hatta ta ɗauki matakin canza siyasar ta musamman ganin yadda takunkumi bai canza kasashen cuba da koriya ta arewa ba tsawon shekarun da aka ɗauka ana tursasa musu sakamakon haka max bot yake ganin zaman tattaunawan birnin biyana tsakanin manyan kasashen duniya da iran kan hanyar da za a bi wajen dawowa kan yarjejeniyar nukiliya da aka cimma tun a shekara ta 2015 inda kasar amurka za ta ɗauki matakin cire tarin takunkuman da ta kakaba kan kasar iran ita kuma iran a bangaranta za ta koma yin aiki da yarjeniyoyin da ta dakatar da yin aiki da su a matsayin mayar da martani ita ce hanya mafi inganci duk da sabanin mahanga da ke tsakanin kasar amurka da iran kan wace ce za ta fara janyewa daga kan matsayinta domin gina tubalin aminci a tsakanin su saboda iran ta dage kan sai amurka ta rage mata dukkanin takunkuman da ta kakaba mata kafin ta dawo yin aiki da sauran yarjejeniyoyin da ta jinginar yayin da gwamnatin Joe Biden take neman Iran ta fara dawowa kan yarjejeniyar kafin ta ɗauki matakin cire mata takunkuman hakika jamhuriyar musulunci ta Iran tana ɗaya daga cikin na gaba-gaba da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar hana kera makaman nukiliya tare da yaduwarsu a duniya ta mpt tun a shekara ta da tara saba'in inda manyan kasashen kasashen duniya musamman amurka suka koma suna amfani da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta iaea e wajen ɗaukar matakan matsin lamba kan ƙasar ta iran musamman tsananta gudanar da bincike a cibiyoyin nukiliyar ta da nufin gano cewa ko ta saba yarjejeniyar amma a tsawon shekaru har zuwa yanzu babu ranar da zaton su ta zame gaskiya a gefe guda kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki amincewa da rattaba hannu kan yarjejeniyar hana kera makaman nukiliya tare da yaduwarsu a duniya ta NPT kuma ita ce kadai ta mallaki makaman nukiliya a yankin gabas ta tsakiya don haka ta dauki matakin yin kunnen uwar shegu kan duk kiraye-kirayen da duniya take mata kan rattaba hannu a yarjejeniyar domin samun tabbacin wanzuwar zaman lafiya musamman a yankin gabas ta tsakiya a wani rahoto da aka fitar kan yadda haramtacciyar kasar Isra'ila take ci gaba da gudanar da kere-keren makaman nukiliya ya bayyana cewa yawan makaman nukiliyar da ta mallaka sun yi kusan kaiwa ɗari haramtacciyar ƙasar isra'ila tana gudanar da ayyukan da suke da alaƙa da makaman nukiliya ne a yankin kudancin garin dimona inda take tace tare da sarrafa sinadarin uranium da plutonium tare da hana duk wasu cibiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa zuwa ziyartar wurin rahoton wanda cibiyar nazari da bincike ta ƙasar sweden sifri ta gudanar ya kuma bayyana cewar wasu daga cikin makaman nukiliyar haramtacciyar ƙasar isra'ila suna a matsayin bama ne har guda talatin waɗanda za a iya amfani da jiragen yaƙi na sama wajen harba su har ila yau haramtacciyar ƙasar isra'ila tana da makamai masu linzami da suke ɗauke ɗauke da kawunan makaman nukiliya har kusan hamsin waɗanda za a iya harba su kuma za su iya cin nisan kilomita dubu biyar da ɗari biyar rahoton ya kuma bayyana cewar haramtacciyar ƙasar isra'ila tana yi wa jiragen ruwa mai ninkaya a ƙarƙashin ruwa ƙirar ƙasar jamus gyarar fuska ta yadda zai iya harba wasu makaman nukiliya daga cikin ruwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce kaɗai ta mallaki makaman nukiliya tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya amma saboda da rashin ta ido wai tana tsoron jamhuriyar musulunci ta Iran kada ta mallaki makamin don haka take ɗaukan matakan wuce gona da iri kanta amma a fili yake cewa jamhuriyar musulunci ta Iran za ta ɗauki matakin mai da martani mai gauni kan hakan kamar yadda jami'an ƙasar Iran suka sha bayyana hakan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 adala yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare sauraron Radio Hausa boh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. sabon gaisuwa ta ta'aziyya ga mutanen kasar Chadi ko ga mutanen kasashen Afirka ga baki ɗaya kasashen musulmi musulmi rasuwar idris ita mai shugaban kasar caji allah ya gafarta masa allah ya gyara masa kurakuransa gaskiya afirka ta yi babban rishi ba wai caji ta yi rishi ba a sai ya ce kawai afirka ta yi rishi gaskiya da ma musulmin duniya kuma an mutar nan gaskiya yana da kishin kare kasar shi da ma sauran kasashen afirka akan dai abin da shahi ta'addancin nan gashi duniya din nan abin da yake nan can ko ina ana kashe-kashe lallai shi ma ana yi amma gaskiya na da kokari ta musamman ma inda za a gane yana da kokari an kashe shi a filin daga to ka gani ko abin gaskiya ka a samu shugaba irin shi wanda kai ne shugaba za a ce ka zage hannunka ka ɗau makami kunshi kuna fada da yadda da faca ba za a samu wani gari a gurin Allah za a samu wanda ya fiye da shi din amma dai gaskiya za mu bi shi da addu'a dan mutane yana da kishin Afirka ba kishin kasar da kadai ba kasashen Afirka magana Rabiu Idris daga da magaram sanda ina muku fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyo POH Tera alaikum sajin hausa na gidan ta tahiran mai magana muhammad taibu murgoma shiyo daga nan karamar hukumar funa ya jihar yobin najeriya to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna mika sakon tarziyan mu ga al'umma kasar shadi da ma al'umma afirka baki da domin abin ya fi karfin a ce kasar shadi kadai domin gaskiya al'umma afirka sun yi babbar akan yadda aka gani bayan idris biyu, a fagen dagan yaƙi to gaskiya shugabannin afirka haka domin gaskiya irinsa zai wuya domin babban bango ne ya faɗi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji Allah ji kansa da rahama Allah ya samu tuwa hutu a gare shi kuma Allah ya muna addu'ar Allah ya maimaita mana irin su a ƙasashen mu na Afirka mai magana Muhammad Direba ma shi a karamar hukumar na jihar yaube Assalamu alaikum Radio BH Taron Kure Musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin da rana shigo na fili domin in mika ta ga rashin da 'yan kasar caji suka yi na president idris baby allah ubangiji ya ji kanshi allah ya gafarta musu allah ya kan musulmi muna ba duka 'yan kasar caji da ma afirka gaba ki daya azai wannan gwarzo kuma allah ba iyalan shakuri kuma allah ubangiji ya sa an cika da imani kuma muna addu'a da duka musulmi allah ka ji kansu shi duniya dama kullum sun fana dama duk abin da ka gani insha allah ana kwana na tashi ta ran kai ne wata ran ba kai bane sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ne ya shiga musulmi ga baki daya ina ma kowa fatan alkhairi Allah wani ya tashi mu lafiya suna na shugaba Iliya kan titi shayi assalamu alaikum sashen Hausa na h Hausa barkamu da warhaka mai magana Lawali Ando daga Niamey Nijar ba abin da mu ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dangance da wannan babban rashin da kasar Chad ta yi ko kasashen mu na Afirka ta yamma a gaskiya wani babban bango ya faɗi wajen gwagwarmaya da yaƙi irin na sokuru wanda gaskiya dole a ce ƙasar chadi ta yi zarra a wannan waje kuma an samu wannan ne ta hubasa shi wannan marigayi idrisa debi allah dai ya na kwanciyar hankali a ƙasashenmu musamman a nan yankin sahara allah kuma ya ba su wanda zai fi shi gwarzantaka da kuma tsamo ƙasashenmu daga cikin halin da suka shiga na ta'addanci da tawaye da sauransu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis firezi ne na kulabra a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar eh, zan yi amfani da wannan dama da farko ya isar da sakon ta'aziyyata ga 'yan uwa 'yan kasar Chad dangance da wannan rishi da suka yi na mai girma shugaba idris debi itinu muna taya su shimami da wannan babban rishi da aka yi kuma ina taya duka daukacin afirka saboda ba 'yan Chad ne ba su kai rishi wannan na idris Chris david duka afirka ce ta yi rishi ga wannan gwarzon shugaba wanda eh, chadi da duniya da afirka ba za su taba manta da irin shi ba wanda ya mutu a cikin kare kasashe a cikin kare mutuncin kasashe da kare 'yan kasashe allah ya shi kanshi da rahama allah ya gafarta mashi ku tashi lafiya daga mai sauraron ku idris aga To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu lafiya tsakanin juna. Madala yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da hudubar watan sha'aban wanda manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya don bayyana falalar watan ramadan kafin shigarsa a lokacin kuma idan za ku tuna mun tsaya ne a inda yake cewa kuma yana karban addu'o'insu idan sun roƙe shi da idan allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a ci gaba da ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisin Amirul Mu'minin alaihi salam ya ku mutane lalle an jingine rayukanku da ayyukanku ku kubutar da ita da yin istighfari ko kuma neman gafara kuma bayan ku sun yi nauyi da zunubanku ku rage nauyin su da tsawaita sujudar ku kuma ku sani cewa Allah ya rantse da izzarsa kan cewa ba zai azabtar da masu sallah da kuma sujuda ba kuma ba zai tsoratar da su da wuta ba ranar da mutane za su tashi ga ubangijin talikai ya ku mutane duk wanda ya ciyar da mai azumi mumini a cikin wannan watan yana da ladar 'yantar da bawa a wajen allah tare da gafarta masa zunubansa wa'anda suka gabata sai aka ce masa ya manzan allah sallallahu alaihi sallam ba kowa daga cikinmu ne yake iya hakan ba sai ya ce ku kare kanku daga wuta ko da da ɓarin dabino ne ku kare kanku daga wuta koda da kamfatan ruwa ne ya ku mutane duk wanda ya kyautata halayensa a cikin wannan watan yana da damar ƙetare kan siradi a ranar da a ranar da kafafuwa suke subucewa kuma duk wanda ya sawwaka wa abin da hannun damarsa ya mallaka a cikin wannan watan to Allah zai sawaƙa masa hisabinsa kuma wanda duk ya kame daga aikata sharrinsa a cikin wannan watan Allah zai kame shi daga fushinsa a ranar da zai haɗu da shi kuma wanda ya tausaya wa maraya a cikinsa Allah zai tausaya masa ranar haɗuwarsa da shi kuma duk wanda ya sada zumuncinsa a cikinsa Allah zai sada shi da rahamarsa a ranar da zai haɗu da shi kuma wanda ya yanke zumuncinsa a cikinsa Allah zai yanke rahamarsa daga barinsa ranar da zai haɗu da shi kuma duk wanda ya yi sallar nafila Allah zai rubuta masa barranta daga wuta wanda ya kawo farilla a cikinsa yana da lada kamar wanda ya kawo farilla har sau saba'in a cikin wasu watanni wanda ba wannan wata ba kuma wanda ya yawaita salati gare ni Allah zai nauyaya mizaninsa a ranar da mizanai suke sauki kuma duk wanda ya karanta aya guda daga cikin alkur'ani yana da ladar kwatankwacin wanda ya sauke alkur'ani a cikin sauran watanni ba wannan wata ba ya ku mutane lalle an buɗe ƙofofin aljanna a cikin wannan watan ku roƙi ubangijinku don kada ya rufe muku su kuma ƙofofin wuta a rufe suke ku roƙi ubangijinku don kada ya buɗe maku su kuma shaidanu a ɗaure suke ku roƙi ubangijinku kada ya sallata su a kanku sai amirul muminin ali da abi talib alaihissalam ya ce sai na tashi na ce masa ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam menene aiki mafi kyawu a cikin wannan watan sai ya ce ya baban hassan mafi kyawun ayyuka a wannan watan shine kamewa daga abubuwan da Allah ya haramta sannan ya yi kuka sai na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa ka yi kuka sai ya ce ya Ali ina kuka ne kan abin da zai same ka a cikin wannan watan kamar ina gani kana sallah ga ubangijinka sai mafi shaƙiyancin na farko da na ƙarshe kuma shine wanda ya kashe taguwar samudawa ya tashi ya sari tsakiyar kanka sai jinin kanka ya sauka ya jiƙa gemunka sai na ce ya manzan allah sallallahu alaihi wa sallam hakan zai faru ne tare da aminci a cikin addini na sai ya ce zai faru ne tare da aminci a addininka sai ya ce ya ali duk wanda ya kashe ka kamar ya kashe ni ne wanda ya fusata ka kamar ya fusata ni ne kuma wanda ya zage ka kamar ya zage ni ne don kai kamar kaina ne ranka daga raina ne lakan da aka halicce ni da ita da ita aka halicce ka lalle Allah ta ka wata wata'ala ya halicce ni da kai sannan ya zaɓe ni da kai ya zaɓe ni ga annabci sannan ya zaɓe ka ga jagoranci wanda ya musanta jagorancinka kamar ya musanta annabta ta ƙarshen hudban kenan kamar yadda ta zo cikin littafin biharul anwar juz'i na 96 shafi na 157 sannan ta zo cikin uyunul akhbarin rida juz'i na farko shafi na 295 masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah ya kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shakka babu rasuwar shugaba Idris Debi Itno na kasar Chadi da rundunar sojin kasar ta sanar na daga cikin ababen da suka dau hankali matuka a nahiyar ta Afirka da ma duniya baki ɗaya. A cikin shirin za mu yi waiwaye kan ababen da suka biyo bayan sanada rasuwar shugaban mai shekara 68 da shafi shekaru 30 yana shugabancin kasar da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Marilla a ranar Talata ne rundunar sojin kasar Chadi ta sanar da mutuwar shugaban kasar Idris debi Itno da yake sanar da hakan kakakin rundunar sojojin kasar ya ce shugaba Marshal Debi ya rasu ne sakamakon raunukan da ya samu yayin ba ta kashi a filin daga da 'yan tawaye a yankin arewacin kasar. Idris Debi ya rasu ne yana da shekara 68 kuma ya shafe shekaru 30 yana shugabancin kasar. kafin hakan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar seni ta ayyana debi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar na ranar 11 ga watan afrilu inda ya samu kaso 79.32 na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da yake neman wa'adi na shida kamar yadda ƙwarya kwarar sakamakon zaben ya nuna tun a ranar zaben ne dai 'yan tawayen fact da ke kasar ta chadi wata kungiyar masu dauke da makamai da ke zaune a kasar libya mai makwabtaka da kasar ta shigo lardin tibesti da ke arewacin kasar an gwabza fada sosai a yankin inda rundunar sojojin kasar ta chadi ta sanar da cewa an kashe sama da 'yan tawayen na fakta 300 baya ga wasu da hamsin ciki har da manyan kusoshin kungiyar uku da aka kama a ranar asabar din da ta gabata a lardin kanem da ke yammacin kasar filin dakar dai na da nisan kilomita 300 ne daga arewa da birnin injamina babban birnin kasar tadi bayan sanar da mutuwar shugaba debi dai an kafa majalisar rokon kwarya ta soji ƙarƙashin jagorancin muhammad idris debi ɗan tsohon shugaba debi wanda zai jagoranci ƙasar na tsawon watanni 18 shugabannin afirka da dama har ma da na kasashen duniya sun bayyana kaduwarsu da alhini bayan samun labarin mutuwar shugaban kasar idris debi shugaba rock mark kisan kabori na burkina faso shine wani shugaban farko da ya fara nuna alheri kan mutuwar idris debi tare da nuna ta'aziyya haka al'ummar tadin kan rashin da ya danganta da na babban abokin aminin kasar wante mambace a kungiyar shifaf sahel da shugaba debi ke shugabanci har zuwa lokacin da ya rasu shi ma shugaban rikon na mali ba indiyau ya ce mutuwar debi babban rashi ne a yaƙi da ƙasashen na sahel ke yi da mayakan jihadi shi ma dai shugaban jamhuriyar nijar bazum muhammad ya bayyana debi a matsayin mai nuna sadaukarwa a yaƙi da ta'addanci shugaban kamaru biya ya kira mutuwar debi a matsayin babban rashi ga chadi da tsakiyar afirka da kuma afirka baki daya mr biya ya yi allah wadai da rikicin da har ya kai ga rasa ran idris debi shugaban jamhuriyar congo felix sekedi ya ce chadi da afirka ta yi babban rashi shugaban najeriya muhammadu buhari ma ya bayyana murgayen shugaban kasar ta chadi idris debi da jajirtaccen shugaba wanda mutuwarsa za ta bar gagarumin gibi a yakin da kasashen duniya ke yi da kungiyoyin 'yan ta'adda shugaban najeriya ya jinjina wa marigayi idris debi a yakin da yake yi da kungiyar boko haram ya kuma kira shi da babban abokin najeriya sannan ya sanya hannu a yakin da kasar ke yi da boko haram waɗanda suka haddasa matsalar tsaro ba a najeriya ba kawai har da kasashe makwabtanta musamman ita kanta kasar chadi da kamaru da jamhuriyar nijar in ji sanarwar shugaban shi ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar da sakon ta'aziyya na rashin idris debi ga iyalansa da jama'a da ma gwamnatin kasar ta chadi kakakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ce antonio guterres ya girgiza matuka da ya samu labarin mutuwar shugaban kasar ta chadi idris debi itino sanarwar ta ci gaba da cewa idris debi ya kasance babban abokin aiki na majalisar ɗinkin duniya wanda ya taka rawa a fagen zaman lafiya musamman ma dai wajen faɗa da ayyukan ta'addanci da manyan laifuka a yankin sahel har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar ya ce a cikin yanayi irin wannan majalisar ɗinkin duniya tana miƙa hannun taimako ga al'ummar chadi a ƙoƙarin da suke na sake dawo da zaman lafiya chadi tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi bayar da gudummawa a ayyukan tabbatar da zaman lafiya inda take da kusan sojoji dubu da biyar a ƙasashen mali da rundunar shifab sahel ita kuwa faransa wacce ke zama babbar kawa ga chadi ta shinjina wa murgayin idris debi itno wanda ta bayyana a matsayin jarumi kuma hagwarzon soja yayin da ta buƙaci kwantar da hankali a ƙasar bayan mutuwarsa wata sanarwa da ofishin shugaba emmanuel macron na faransa ya fitar ta ce chadi ta yi rashin gwarzon soja kuma jagoran da ya yi aiki tukuru wajen tabbatar da tsaro a ƙasarsa da kuma samar da zaman lafiya a yankin yammacin afirka a tsawon mulkin sa na shekaru talatin sanarwar ta kuma jaddada mahimmancin zaman lafiya a chadi ganin cewa tana fuskantar barazanar hari daga 'yan tawaye da ke kokarin dannawa cikin babban birnin kasar injamena ita kuwa amurka ta aiki da sakon ta'aziyya ne ga al'ummar chadi inda ta yi allah wadda da tashe-tashen hankula da aka samu a kasar waɗanda suka kai ga rasa rayuka yayin da ta buƙaci amfani da kundin tsarin mulki wajen daidaita siyasar kasar shi ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya aiki da sakon ta'aziyya ga mutanen chadi mutuwar david dai ta zo ne bayan sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na shida sojoji sun ce ɗansa muhammad idris debi shine zai rike shugabanci zuwa lokacin wani sabon zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa to sai dai kasashen duniya da dama sun nuna damuwa akan halin da kasar ta caji ke ciki najeriya na daga cikin waɗannan kasashen inda ta yi kiran kai zuciya nesa tare da hawa teburin tattaunawa cikin wata sanarwa da gwamnatin najeriya ta fitar mai dauke da sa hannun ministan harkokin wajen kasar geoffrey enwema najeriya ta yi tayin shiga tsakani domin tabbatar da zaman lafiya a kasar najeriya ta ce za ta yi jagorancin tattaunawa karkashin jagorancin kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas da kuma tarayyar afirka au ya kamata a gaggauta wa akan mulkin demokradiyya wanda hakan zai zama babbar manufar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a chadi da kasashen gabashin afirka da na yammaci da kuma yankin sahel a cewar sanarwar a halin da ake ciki dai an riga an naɗa ɗan idris debi wato janar muhammad idris debi a matsayin wanda zai yi jagoranci jagoranci majalisar rikon kwaryar soji a kasar an haifi janar muhammad idris debi a shekarar 1983 a lokacin da mahaifinsa ya mutu shine shugaban dakarun da ke tsaron shugaban kasa ya kuma taka rawa a fafatawa da dama da sojoji suka rinka yi a tsawon rayuwarsa ta aiki shi dai janar muhammad debi ba fitacce ne a lokacin da mahaifinsa ke shugabancin kasa duk da cewa ba shi da wata kwarewa wajen tafiyar da gwamnati a yanzu muhammad debi itno shine zai jagoranci gwamnatin rukun kwarya har na tsawon watanni 18 a cewar mai magana da yan rundunar sojin kasar chadi kanal azim bermanduwa aguna babban aikin majalisar rikon kwaryar da muhammad yake jagoranta shine kare martabar kasar da tabbatar da tsaro a cikin gida a wani lokaci da ake yaƙi da 'yan ta'adda kawo yanzu dai ba a sani ba ko sabon shugaban gwamnatin ta soja na da wani buri na siyasa. a wani batun dai kungiyar 'yan tawayen da ta kaddamar da hare-hare a kasar chadin a makon jiya daga kasar libya ta yi alkawarin ci gaba da dunnawa har cikin babban birnin kasar injamena bayan rasuwar shugaba idris debi itino kungiyar ta yi watsi da gwamnatin rikon kwaryar da aka kafa wadda dan marigayin debi wato muhammad ke jagoranta tana mai cewa za ta ci gaba da kaddamar da hare-hare a cikin kasar ko da yake hakakin kungiyar kengabe ogunzemi ya ce a halin yanzu sun shingine batun kaddamar da hare-haren domin baiwa muhammad debi damar gudanar da jana'izar mahaifinsa a ranar juma'a mai zuwa ne ake sa ran gudanar da jana'izar marigayin an sanar da cewa a ranar za a yi wa shugaba idris debi itno jana'izar ban girma wanda ya rasu yayin fafatawa da 'yan tawaye da ke arewacin kasar za a fara da macin soji daga nan dan marigayin kuma wanda sojoji suka sanar zai mulki kasar wato janar muhammad kaka zai gabatar da jawabi sanarwar ta ce an gayyaci shugabannin wasu kasashe wajen zana'izar shugaba emmanuel macron na faransa zai halarci zana'izar kamar da fadar shugaban kasar ta elize ta sanar a halin da kasar ta cadi ke ciki a yanzu an rusa majalisar dokoki da kuma ta ministoci masana da dama dai na ganin akwai sauran shan aiki a kasar ta cadi duba da cewa ba a bi hanyar da ta dace ba wajen mika mulki bayan mutuwar shugaban kasar wanda a bisa tsarin mulkin kasar shugaban majalisar dokoki ne ya kamata ya riki kasar na wucin gadi har zuwa zaɓe tare da sharaɗin cewa shi ma ba zai tsaya takara ba a zaben shugabancin kasar baya ga haka kuma ga barazanar 'yan tawayen kasar da ba a san inda rikicin zai kai ba sai kuma tagungun 'yan ta'adda da suka jima suna barazana ga yankin na sahel waɗanda aka bayyana idris dadi ya taka muhimmiyar rawa wajen katse hamzaransu sai dai kuma ta fuskar siyasa idris debi bai cikin misali na gari na tabbatar da mulkin demokuraɗiyya da faɗar albarkacin baki da kare hakkin ɗan adam kamar yadda masana da dama da masu rajin kare hakkin ɗan adam ke cewa To masu saurare iya abin da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na wannan lokacin sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara an kai hari da wani makami mai linzami a kusa da cibiyar makamin nukiliyar haramtacciyar kasar isra'ila kafafen watsa labarun 'yan sahiyoniya sun ambaci cewa an ji karar fashewar wasu abubuwa masu karfi a yankin naqab yayin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka ce makami ne mai linzami da aka harbo daga kasar siriya ya faɗi a yankin radiyon sojan haramtaccen kasar isra'ila ya ce abin da ya faru a yankin na naƙab ba shi da alaƙa da yankin gaza domin yankin da aka ji jiniyar gargaɗi ta tashi a cikinsa shine abu ƙurainat da ke kusa da daimuna majiyar sojan 'yan mamayar ta ci gaba da cewa sun hango makami mai linzami da aka harbo daga ƙasar Siriya wanda kuma samfurin da ake harbawa ne daga ƙasa zuwa sama shine kuma wanda ya faɗi a kusa da cibiyar nukiliya ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a daimuna bayan wani lokaci kankane sojojin haramtacce ƙasar isra'ila sun kai hari a kusa da birnin damascus sai dai sojojin siriya sun kakkaɓo mafi yawancin makamai masu da da aka harba 'yan sayoniyar sun bayyana abin da ya faru da cewa wani yanayi ne da ba a saba da shi ba kamin mai linzamin da aka harba daga Sirri da ya ci kilomita 250 kafin ya fadi a kusa da cibiyar makaman nukiliyar haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani labarin da jaridar haras ta 'yan sahiyoniya ta buga ajiya, ta ce wasu abubuwa masu ƙarfin gaske ma sun fashe a cikin masana'antar kera makamai masu linzami. a kusa da birnin Kudus. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau alhamis sai kuma can da rana idan kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh